idan Allah su rage buri ina zaune sai mutum ya min message wai zai aure na son ya sayi gida kai mutumin da baka da abinci wani wani ba shi da abincin da ci kai kana tunanin a sai maka gida zai aure da yarsa ba shi da kayan gado ka tura ce ka sai mata katifa ta tafi wato mutane su rage buri dan lokaci wannan abubuwan da ake yi ba yanzu dole a daina saboda haka um, irin abin da ake faɗa ne ana fatan Allah kada ya nuna amma kuma eh, tun da abin ya zo um, saboda haka masu rubutowa su ce ban yi magana ba su ce cewa magana ni yanzu ba lokacin magana ta ba lokacin da ake kullum ina ta faɗa kamar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 ina ba wa mutane haƙuri masu shan magana ba amma da Allah a yi mun adalci akan wannan eh, waɗanda kuma yanzu lokacin da za su magana kuma sai su amma mu murga mun yi